نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن, القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yau ma gashi ya kaddara haɗuwar mu a wannan fili na fatoyi kai tsaye wanda wannan zaure ne na musamman inda yake tattaunawa da amsawa game da tambayoyin da kuke turowa akan abin da ya shafi addinin mu na musulunci musamman wannan wata na ramadana kuma alhamdulillah ga ni ga malam akramakallah barka da iso assalamu alaikum to kuma muna ƙara sanar da masu sauraro don kar a manta shi wannan shiri ko bayan sallah mana bayan azumi nan duk juma'a zai ci gaba kuma har wata shekara in Allah ya daga da wata shekarar ma haka muka yi to akwai wasu tambayoyi malam da muka samu dama daga fan secondary school wanda ɗalibai suka ainihin aiko na fara da su tambaya ta farko tana mai cewa assalamu alaikum malam wai da gaske ne idan a gidanka yana gabas da masallaci wato yana gaban masallaci kenan mm. ba za ka bi sallar hajju daga cikin gida ba الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام wato ba gabar da masallaci ba ko yamma ko kudu ko arewa gidan ka ba za ka bi ta hajjud daga can ba don maza sai khalfa saf hmm. babu sallah ga wanda yake shi kaɗai na tsaye a bayan sahu tana wanda yake wani gidan daban kuma ko kofar gida ya ce zai bi masallaci ka zo masallaci in ba ka zo ba sai kai kai kaɗai a gidanka amma ba zai ka bi jan biyu to tana kuma ce kana gaban masallaci don su malamai sun tafi cewa sallah a gaban masallaci yana ɓata sallah saboda haka ka zo masallaci a yi hajjin da kai in ko baka samu damar zuwa ba kai na kai kaɗai amma ka bi liman hmm. in mata ce kuma ta aure idan mata ce kuma muna da dalilin cewa idan masallacin yana manne da gidanta wato garin masallacin mm. yana manne da gidanta ya ta manno da garin masallacin da gidanta in ta haka yayi amma irin yadda ake yi daga wani gida mata suna bin nan har yanzu mu gane kuce akan wannan abu ba za ka abin da ya kamata ko su zo masallaci a yi da su ko kuma su yi nasu su kaɗai shi ne sai dai in masallacin a manne da masallacin ya ta haɗu da gabin masallacin amma ta shiga sahun kuma da masu sahun su a bayan a gefe yake na la sadar da dare ana ce malam mutum zai iya brush yana azumi zai iya yi amma mai da hankali kare haɗi hmm. ai ban kurkure baki ne kaga shan ruwa yana kare azumi amma sai ka kurkure baki ka tofa haka shi ma brush ko zai bakin ka ka kurkura ka tofa kamar yadda mai aswaki zai buga ya kurkura tofa hmm. amma in wani abu ya zarce na man to ka ba ka karya azumi ka ko kuma aswakin ma wani itace ya zarce ka ci ko ka dauko ni ni wani danyen itace ni ka zo kana cin sa haɗewa ruwan itacen kana haɗewa shi ma ka karya azumi sai dai ka goge bakin ka ka kurkure ka tofar shi kenan hmm. wanda ce assalamu alaikum malam me ake nufi da riya riya shine kai abu ba don Allah hmm. kai don a ba maka ko don a ce kana to ga wannan mutum ya yi abunsa ba don Allah ba ba za a ba. maza za su mace a kawo kuma a kafa umarci ta kula hmm. mafi tsoron abin da nake so kuma na ne karamar shirka sai suka sai mai karamar shirka ce a riya hmm. ne riya mutum ya aiki don a ba masa ko don a ce na yi in zai ra'ira sai a ce to ka je wanda kai domin sun su saka kuma ba za su iya saka ba na sauri wannan kuma ce assalamu alaikum malam ya matsayin wanda ya saci kuɗi kuma ya sadaka da wani ya siya alkur'ani da wani amin Allah ta wani ainihin Allah tsayyibun wala kabar illa tsayyibun Allah mai sarki ne ba ka ba sai abu mai sarki ba za ka kayi aikin banza kuma yana ne yana bin ka haƙƙinsa za ka biya shi ranar da ma maka biya shi a duniya kuskure ne wannan kuma ta ce assalamu alaikum don Allah malam al'ada na ne ya zo amma ba yadda yake zuwa ba sai ya ya ɗauke yanzu kwana bakwai kenan ya wuce lokacinsa yanzu yaya zan yi na ci gaba da azumi ne ko na jira sai ya ɗauki. ta ce ya zo ya ɗauke iya ranakun da ya zo in za ta lissafa har ta cika al'adanta mm. ko da zai wuce kwanakin al'adar in ya akwai ranar da yake tsallakewa mm. sai ta lissafa iya ranakun in ta kammala al'adar ta shi kenan mm. amma in kullum yake zuwa to da zaran ya zo ya cika wannan kwanaki shi kenan za ta dakatar wanka ta ci gaba da ibada ah, daga maryam assalamu alaikum azumin bana ba tsaya na ji sanarwar ganin wata ba sai na yi niyyar azumi na kwanta domin in ƙinin za a tashi da azumi ranar alhamis duk najeriya ya matsayin azumi na farko sai ka samu yanki sarkin musulmi ya ce duba fari da shi a wurinsa haka dai sai a wasu a wurinsu talatin ne na da ki talatin ne tabbas za a tashi da azumi saboda ka daina irin wannan da haji in an ce duban fari ba ka da daman ka ce yaƙini ne tabbas za a tashi da azumi ka tsaya ka saurari ganin wata in an ce an ga wata shi ke sai ka kwana da niyan azumin ka in ba a gani ba kuma za ka kwana da niyan abin nan niyan ba azumi ko maza za su suma ya hana mutum ya yi ranar shakka ya ce wai shi zai kwanta in an ga wata shi kenan ba ganin shi kenan maza da sama ce wani azumi da yi ba sau da aka kira mu azumi guda ɗaya kuma gobe kar ki sake sau da aka kira ki tabbatar kan ki bacci lalle gobe za a tashi da azumi sai ki kwana da niyan tashi da azumi ko kuma an sanar babu azumi gobe shi kenan sai ki kwana ba da niyan azumi ba wannan shine shari'a wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam wai da gaske ne mazinaci ko da ya tuba sai an shigar da shi wutar jahannama ta wanke daudar zinar da ke jikinsa kafin ya shiga aljanna haka ne ba haka wani mai tuba ka an tauba ta tabi ma na kamla tuba duk abin da aka yi kafin sai na rusa mutum ya tuba kuma a duniya ke kyakkyawan tuba hmm. ya yi nadama mai sa ya zinar da niyan bare sake komawa ba yi Allah ta'ala zai karbi na ba za kuma a kama shi da wannan laifin a lafiya ko za ka tuban ka zai zama tsakaninka da Allah kai shi ne abin da ake bukata wanda ku yace malam ne ya hukuncin amin a ƙarshen fatiha musahabi ne haka ake so haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi da kansa ma yana faɗin amin ne hmm. wa kana mudu ya sautahu jizuhu yana yana ainihin jan muryarsa ya ce amin saboda haka musahabi ne haka ake so haka ba an gama fatiha kuma manzon Allah ya ce wa idza qala al-imam غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ilimin ya ce ya kai ƙarshen fatiha ku ce amin wata rama idan ammana imam fa amin ilimin ya yi amin ku amin to amma na nufin lokacin da zai faɗa kai ma lokacin za ka faɗa wai za ka jira shi wani saboda hadisin da yake cewa fa inna man wafaqa taminu karshen hadisin ne ma fa inna man wafaqa taminu tamina malaikatin gufira lahum ma taqaddama min duk wanda amin din sai dace da mala'ika za a gafarta masa zunubansa to kai da ta hari za ku don fatan dukan ku ku dace da amin din mala'iku don ku shiga cikin kallon wannan hadisi mm. assalamu alaikum malam ina da yarinya ta kai shekara ashirin ba ta taɓa al'ada ba mm. kuma ba ta da nono azumi ya waje ba a kan ta ko a'a ya waje ba shekara sha biyar ko mace ba ta yi al'ada ba ko mace ko namiji ai akwai shekaru in alamu sun basu nuna ba to shekaru suna da ka da zaran ta kai shekara sha biyar ta bada da duka wanda yake ba akan babban mutum ya ba akan hmm. wannan kuma ce malam ina hukuncin matar da ta yi aure akan aure hmm, to ai ba aure bane na biyu hmm. wanda aka ba aure wannan na kuskure ne kuma dole a fasa wancan aure da farkon shekaru nan kuma lalata kawai take to daga hawa umman ta ce malam babana ya rasu zan iya masa istighfari Allah ya saka muku da alkhairi ana so ma istighfari ma na yawa masa gafara ha wannan babu sabani a tsakanin matan shine kuma babban abu da mamaci yake bukata kai ta nema masa gafara ta nema masa gafara to wannan ah, malama maulida daga yola tambayar ki an sha amsa ta Ah, wato irin wannan ɗin an sha amsa wasu masu kama da su da fatan kina sauraron mu a lokacin da aka amsa to tambaya ta gaba ce malam ana cire wa riɗi zakka ana cirewa riɗi shi wato mansa ne zakka take wajen da aka riɗi shi ake cewa sinsin Ina na cire da kanki sinsin haka ne ridi. Ridi ana cire masa zakka wato asali riɗi yana da mai umar ne waje ba a tsaye masa zakka ban da wannan dusa hmm. sai a sai a da in ya cika nisabi in an matsa ya kan cire mani to duk galan goma zai a bada galan daya duk gala a kasa goma ne a bada kashi daya to sai yanzu ya zama mun galibi ba ma tsaye muke ba tunda ba ma tsaye muke ba sai a cire hadda dusan gaba da in ka samu buhu shida na riɗi zakka ta waje ba akan kasa ka sa goma ka bada kashi daya in ya karu ma haka za ka yi dubu goma buhu daya dubu goma buhu daya ba kamar yadda wasu suke cewa wai shi zakka bidi in ka kasa goma ko kashi tara ne wai zakka sai ka dauko a daya in haka ne sai a dona sai a dena na wani dike nan gaba daya <laughs> ba ma da yadda ya faɗi wannan ko babu shi a shari'a yadda yake na sauran amfani ko aka ne ka kasa goma ka ba da daya kashi tara shi ne naka ba wai kashi tara zakka kashi ɗaya naka ba ainihin ka faɗi kenan wani riba ka ci sai a dena noma na'am to tambaya ta gaba tana cewa assalamu alaikum malam ni matar aure ce hmm. amma na taba aikata zina har sau biya amma yanzu na tuba na yi da damar bewa sha'awa da son rai mm. ya tsakanina da mijina kuma yaya matsayin tuba na tuban ki yi tuba ki na dama ta kuma zuwa ga Allah ta mijin ki kuma ki ta nema masa gafara da zubansa ba sai faɗa masa ba kuma kuma ce assalamu alaikum malam don Allah malam yaya ake gane alƙibla a mini bayani ko da a takaice ne na gode Allah ya saka da alkarima in ka zo gari baka san alƙibla ba sai ka tambayi mutanen gari ai suna sallah su za su nuna maka ga inda ina take in baka gani maka nemi ina masallaci yake za ka ga dan gidan neman din mihrab inda ne yake to zai nuna maka nan ne gabas in kuma yana nufin cewa na zo gina masallacin ne ana neman kibla to wannan kuma wani ilimi ne bai zaman kansa wanda wasu suna da shi suna iya gane nan ne setin alƙibla amma ni ba ni da wannan ilimi kuma malam sauki Allah ya kawo compass mm. wanda yake a Saudiya ana kawo su gashi nan yana yawa duk inda malam compass wanda yake mai kibla wani na Saudiya inda ya san compass ko san masu ilimin compass mm. to wannan aro din zai nuna inda not yake wato arewa mm. to ka gano arewa zai nuna maka ainihin kabla eh, na saudiya har ana nuna digiri din da su ne da kashi mm, a ka yi nemi wannan gashi na koyi na wani masu da ainihin islamic shows suna sayarwa a ga lokacin masu da seti eh. sai dai tabbatar cewa wannan din mai kyau ne wanda yake da seti eh. wanda zai nuna masa akwai mai kyau din wanda yake yana nan wancin ma ainihin akwai waya da zamu wasu suna da shi suna da shi a cikin waya Allah mm. mana abdurrahman kebe mun amsa tambayoyi masu kama da na kai ma da yawa bayan da fatan kana tare da mu lokacin da muka amsa daga mubarak aliyu lande ya ce assalamu alaikum malam akwai masu ciwon kafa ba sa iya sallah a tsaye sai a zaune a zaunan ma ba sa iya sujada, wasu ka ce za ka sa hannunka ka yi sujada a kai ko kai ka yi wanne ne ya ce wa salam ba wani sa hannu ko imani da ka shi ne nuni haka ka nuna ya zama ruku'un ka ya fi kasa hmm. a yi sujadan ka ya fi kasa fi da ruku'un wato manzana sa sama a je gaji imran bin husayn ba su yana damunsa sai ce masa ya zai sallah sai ce shan ya fara ko yana tasari ko fadi ko tasari jami hmm. kai sallah a tsaye in ba za ka yi ba kai zaune in ba za ka yi ba kai a kwance to yadda ake a zaune shi hmm. za ka yi zaman tarabbu'i wato zaman kawo su inji ba haushi kafafon ka suna gaban ka har ɗai su don ya yi kama da tsayawa irin wannan eh, zaman to in lokacin da kake kira a irin wannan zaman za ka yi in ka zan ruku sai ka warware kafan ka kamar irin zaman sallah hmm. sai ka dan yi ƙasa kaɗan haka hmm. shine rukun ka hmm. in ka su sujada kuma in ba ka iya sujadan ba sai ka ƙara yin ƙasa haka ya fi ainihin na rukun ƙasa. a haka har ka gama sallan ka amma in mutum zai iya sujada tsayawa ne ba zai iya yi ba don yanzu ruku zai ɗan sun kuya haka sannan ya zo su bida kuma ya kai goshinsa har ƙasa in yana da iko ya kai goshinsa bai kai ba sannan ma ba yin sallah ko za ka danganta da wani irin rashin lafiya ne kwarai lafiyar da ba za ka iya kai goshin ka to malam ya na kamar mutanen saudiya da sauran ƙasashen larabawa mm-hmm. da yake kamar tsofi haka mm-hmm. kujera musamman za a zo da su a masallaci wasu ma suna nan a cikin masallaci a zauna cikin sauki a yi sallar yana zauna kujera wannan kuskure ne kasashen laraba saudiya jordan masar duk mun gani kuskure ne wannan kuma akwai shek mashahura ali salman wani babban malami ne a jordan yana da littattafai muna da littattafan sa da muna karantawa to yana karantarwa a jordan ranar alhamis a wani masallaci abin da masallacin abu islam ranar alhamis tsakanin magariba da isha yana koya mana sahihun musulun ya ce duk Allah yana son ɗalibansa gaba ɗaya su su yaɗa wannan fatawan a duniya cewa waɗannan masu zama a kan kujerun ba su da sallah ya ce sai dai mutum ba zai iya yin sujjada ba amma za ka iya zama a ƙasa kai sujjada wani kujera kuma za ka ɗauka da sai ga mutum da ƙarfinsa yana sauri ya zama sallaci sai jawo kujera wani ya zo ya zauna wannan ba mu ake aje su gure ne suna nan masallacin ma wasu saboda jahilci sai a ji a ɗaya kujerun musamman ana ajiya wani da wannan ka ba da kofa wanda ba gaje ya ba ma shi in mutum ya zama bai zai iya yin da ba ba zai iya hukuku ba mhm. zai iya zama amma wani za ka samu rukun sai wanne kawai ba zai iya ba zai iya yin da dama mhm. ya zai zauna a kan kudi yana ta wani sun koyar da kansa mhm. ya zauna a kasa in an zama rukuku kuma ya yi rukuku wannan shi ne wasu ma har gina ma kamar yanzu jordan wasu masallatan har gina kujerun ake a kafe su a sabon gaba gefe da gefe wai na ƙarshe ka ga mutum eh sai ka ga mutum ya zo yana sauki da karfinsa yana zuwa sai ja kujera sai zauna sai sallan sa a ya sa malamai suna suke yi haka wannan abu cewa duk wanda ya haka da sallah sau da kuskure ne abin da zai nan su ke sai dai in mutum ba zai iya ruku ba su jada ba zai iya yi akan kujera ya zauna kamar yadda zai yi a ƙasa wannan yana da sallah amma suna magana sa sama ka zauna a ƙasa kai tarabbu'i kana ko ka suna gaba kan ne su kai ruku'un ka kasa kasa in ka zo su jira kuma ka warware ko ka kai su jina kai su jina kamar yadda ake tun da kana da ikon yin tsayuwa ne ba ka dai amma mutum yana da ikon yin su sujjada a ce bai ba jada rukuni na na sallah ko mutum yana da ikon tsayuwa wa kuma lillahi qanitin Allah ta lafiya sallah tsayi rukuni ne na tsayi na sallah don mutum zai ja kujera ya zauna shi ya ɗauka dutse ne da kai a zaune ko kai a hmm. wannan kuskure ne na fila ne ake mata haka hmm. in kai haka kuma kana da rabin ladan wanda ya tsaye ita fila amma ban da farilla hmm. to malam kamar mata masu ciki muna samun batawoyi akwai matar da za ka samu ciki ya girma da kaba ko akwai ainihin ciwo mm. in ta zo ita sujjada ma ba za ta ba mm. ciki ya toka wannan za ta yi a zaune eh, wato duk mace mai ciki wanda tsayuwa yana mata wuya a ta ji jijiya ko su ji ruku'u cikin ta yana yi sujjada ba za ta yi ba sai sallanta a zaune ta dinga nuni ta zo ruku ta kan yi kasa kasa sujada kuma ta dan kara kasa kadan a ka hatta ga masallan sa ai addinin musulunci ba hukunci kuma jala kuma jala da kun fi dinin haraj Allah bai sanya hukunci ba kuma ta tajlibu tasbi hmm. wahala yana jawo sauki in mutum ne abun ya ji da wahala da kunci sai ya tambaya sai a bashi fatawa sai ya ji akwai sauki a cikin shari'a amma in za ka iya yi kuma to ba yadda ba ka shi ba tare da yadda aka tsara shi ba shi sa imamu shafi yake cewa idza za al'amru tasara ko idan tasara za ka in alamar ya maka kunci sai a wata maka kai shi ba kuma da za yi hmm. amma in kuma al'amarin yayi fadi ma'ana ka samu lafiya to wannan dole ka yi shi a yadda yake da sai a kuntata maka shi dole ka yi shi a yadda aka tsara shi ba ka abu yake tafiya alhukum ya duru ma da illatin wujudan ma'adam illan da ta saka ba za ka yi sallah a tsayin nan ba tana gushewa kuma to dole kai sallah a tsaye hmm. in ba ka ba ka da sallah na'am Allah saka alhaji assalamu alaikum malam nayi kwana uku in ji wannan matar hmm. ina haila hmm. daren na hudu kafin in kwanta na ga jini yana nan da asuba kuma na ga brown amma warin al'ada din ne yake yi sai ban yi azumi ba da safe karfe tara na ga ba komai shi ban yi niyyar azumi ba wale in kame na ci gaba da cin tuwo ina da laifi babu ne wato tun da yake kwanakin al'adar ta ne al'adar ne tun da ba ta waye gari da shi sai da rana ta gane babu ai ba ta yi laifi wajen mace azumi ba sai dai kame wanda wasu mana sun ce an so a kan wasu wasu kwanci a ci abinci ka kwan to da kalari halin ne ba ta yi laifi ba amma da son samu shi ne ta kame amma wannan azumin kuma za ta rama shi a malam me za ka ce game da masu raba aure wani don ya nema bai samu ba wani ya aura hmm. sai mata asiri a kasa samun zaman lafiya tsakaninsu wata kuma in ba a aure ta ba aka aure ƙawarta ko ‘yar uwarta sai ta je wajen boka don ta ga ta raba su kar su sami zaman lafiya tsakaninsu to malam ne hukuncinsu to haramun ne kuma wanda suke kuskure ne farko dai abin nan sihiri ko asiri sihiri ne don harko kawan duk a masu sihiri wannan haramun ne kuma aikin kafurki ne wanda ya sihiri ya kafurta kuma haddu sahiru barbun bishai wato haddin wanda ya sihiri shi ne a buge shi da takobi ma'ana a asara wuyansa hukuncin sau kisa ne sannan na biyu kuma ka zalunci wayan da kai wasu hmm. Allah ta zai kama ka ranar alkiyama ai shi aure da gone hasasun ce ba ne auren matar wani hmm. haka nan ba matar da ta aure mijin wani sai dai mijinta ko mijinsu wanda Allah ya kaddara za su abin zai aure su saboda haka kuskure ne wannan abu kuma akwai cutarwa a ciki kuma an saba shari'a kuma mutum zai iya asaran addinin sa da wani wani tun da tsafi ya koma yi da mm. gwamnati zai iya yi da ma'aikata daga musulunci gaba saboda haka abin da suka yi kuskure ne su duba su koma zuwa ga Allah kuma kasu sake wannan in sun san hanyar da za a warware sai irin a bata shi a je a bata shi mm. a zai cutar da bayan Allah a kyauta wannan kuma tashi assalamu alaikum malam kishi ya ce ta ƙi su haɗa kai da abokiyar zamanta kuma ko da ta yi mata magana sai ta amsa a wulakance ko a kaskance sai ta daina gaishe ta daina ta, kuma yanzu haka ba sa magana a tsakaninsu yaya matsayinsu zamansu da azuminsu cikin wannan wata da alfarma don kuskure ne suke mai kishiya abokiyar zama ce kuma za ta ɗebe miki kewa ko mijinki ba za ta taimaka a wajen saboda haka duk da mata ba sa son kishin amma yin suka lura kuma kishin tana da amfani za ta kula miki da 'ya'yanki za ta rike yanin 'ya'yanki za ta tafi unguwa mm. da makamancin irin wannan saboda haka ni na gani akwai jahilci a cewa shi ko ana zaman kishi suna zaman gawa wanda ya kawo kin nan ba shi ya kawo ta ba ita ta kawo kanta ba kamar yadda yake son ki ke na ina son ka dai to me yasa za a zo kuma ana ta zaman gaba da sauran ko da ka wannan akwai jahilci a cikin sa amma ita wannan din da ta yi mata magana ko ko saboda tana mata wani abu ta daina gaishe ta bai kamata ta daina gaishe ta ita da sauki na ta hakin sai a biyo wannan kuma ba hakin ta saboda ka ci gaba da gaishe ta ka ci gaba da mu'amala wannan din kuma a maka nasiha ka gyara sannan wani lokacin kuma mai gida shi yake sake in wani abubuwan suke faru. kana ganin rikici tsakanin iyalan ka ka kauda kai har abu zai fi karfi wannan kuskure ne kai fa kai ne alƙali a gidan a riga da kowa muna da nisa kai ne jagoran gidan kai ne alƙali ya za ka dinga bari iyalanka suna rayuwa rayuwa na kunci ba sa shiri mm. duk kishiyoyin da ba sa shiri da juna ai suna rayuwar kunci ne ba rayuwar daɗi suke ba to sannan kai wace za ka yadda da wannan a gidan ka zo ka shigar da su cikin damuwa galibi namiji ya tsaya ba za a cika samun irin waɗannan matsalolin ba kuma abin da suke irin wannan zaman wallahi zaman jahilci ne farko dai wannan ba fasa abun za a yi ba ya gani aure ba bayan za a fasa sau da haka menene ya zafi da za a zo ana zaman adawa da sauransu ke hankalin ki bai kwanta ba kullum kina cikin tashin hankali da damuwa kin sa yar uwarki a cikin damuwa kuma sannan ki ce wai zaman zai miki daɗi har ki zo ki sa mijin ki ma cikin damuwa tunda abun zai bata masa rai zai shiga damuwa to idan kina son mijin ki me yasa zaki zaki abun da zai bata masa rai abun da zai sa ya shiga damuwa kuna ka wannan kuskure ne mai kamata ana yin sama mata ku ji tsoron Allah kishi a ku bashi a cikin zuciyar ku daure kawai mu'amala na zahiri a dinga yi don a zauna lafiya a ji daɗin rayuwa. Ba shi ne ba, ka rasa menene ne ba wani hujja, sai ka tambaya ba wani dalili. saboda aka haka ɗan ne kawai yake samun wani tunani sai su aiwatar da shi wurin kafin ta shigo gidan ma an mata kuka ba sosai wasu can ko miyagun kawaye ko yan uwa ko ainihin iyaye a galibi ma kawaye ne suke zuba haka dai galibi kawayen ko yan uwan sai ka ga an zuka mace kawai shi kenan ita bata gane ba har sada ke mata haka dai sada ne don su rikita wa zaman auren da amma ba ta fahimta ba shi kenan sai ta zo tana amfani da irin wannan zuban da ake ta zo ta cutar da kanta Da cutar da kishiyarta ta cutar da mijinta na za tafi da wannan alhakin wallahi bisa mijinta ne wanda ka ya kamata mata su zama wahayayyu gaskiya ku daina karban zuga a duk mutum mai karban zuga ya nuna kansa shi wawa ne ke gaskiya fa amma da bai kamata ba a zo a ruda ka kaje ka yi shi sai a zo a barka da damuwa kuma kana da dama da nadama daga baya ita ba ta samu ba ko ba ta samu irin mijinki ba kana da zalin ruda ke kawai ta shiga da ke damuwa Allah ya sauke amin to ke kin ji ta waccan gida kin da ji Allah ya sa amfana da shi to malam ji wannan ta ce malam menene ingancin cewa idan mutum ya yi nafila raka'a hudu sallama daya raka'ar farko a karanta fatiha da kulhuwa kafa goma sha daya na biyun fatiha da kulhuwa kafa ashirin da daya na ukun fatiha da kulhuwa kafa talatin da ɗaya na hudun fatiha da kulhuwa kafa arba'in da ɗaya sai a yi sallama a karanta ayatul kursiyu kafa ɗaya sai mutum ya yi addu'a sai Allah ya ce wa mala'ikunsa su matsa ga bawan shi nan ya zo neman bukatar shi wai addu'ar karɓar biya ce menene inganci wannan malam wannan ma gaskiya wannan tatsuniya ne wasu suka zo suka yi ta zanawa a cikin da suna ta wahalar da bayan Allah Allah suna tawa mala ko su ko sana na su dai <laughs> to ba na ina ya zo to sada ka wannan kuskure ne har kai na fi da raka a duka karanta kaza kana da ladan annaba sai ko annaba a arba'in ko ko menene wannan kai isa kai sola dan annabi to wani ne kawai ya bushi ka zauna ya tsara ya tsara ma ne na ta wahalar da mutane wahalar da mutane ne yi wahalar wa ne da ba wanda ya saba suna kai na rana a wanda za zo a bashi falala wanda ta wuce gona ce falalan annabin Allah annabin Allah kai isa kai sola falala sai ga <laughs> wasu su gane ba kuma masallaci suna tashi kullum sai an bada wannan nan kullum sai an bada to gaskiya wannan kuskure ne ya kamata mutane su fahimta su zama wayayyu a ilimi a ilimin shari'a abinda manzala sun aisha kantawa sa abin nan a salloli na dare shi ne sallan tarawih nan da muke da tahajjud wato na bibin dare kai ta yi ko ba iyaka limin kasan wannan ne da tun su bi da da kai irin wannan wannan manzo Allah ya koyar sai a je wancan na wahala ko yana neman falara ai ka gyara imaninka da ayyukanka kai zama ayyukanka na gari ne yadda zaka samu tsira gobe kiyama amma in falala kawai ake bi to zala wani wahala za a ba sai da dinga bin falala falala kawai to saboda haka wannan ruɗi ne na shaitan kawai talbisu iblis ne shaitan ne yake rikita mutum abin jinin sa sai zai ba shi wasu abubuwa kawai da falala sai rike su sai bar abin da ya inganta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka mai da hankali na sauka daga jere. assalamu alaikum malam kamar mutum yana da shanu saba'in a garke idan ya zo fitar da zakka yaya zai yi shanu saba'in za ka fitar kala daga shanu biyu za ka fitar za ka ware talatin akwai tabiri ko tabi'a mutu wato ita ce ya da ta cika shekara ɗaya ta shiga biyu ya shekara biyu zai ta kai za ka cire idan a cikin talatin wannan kuma guda arba'in za ka cire musinna ita ce shekara uku ta ci ta biyu tana cikin shekara uku sau da ka kenan shanu biyu za ka cire da ya shekara biyu da ya shekara uku wanda kuma ce malam zan iya ba da nikakken gari wajen fidda zakatun fidin daga dakri malam kamar mu makiyaya masu tashi idan muka ji yan uwanmu an kai musu hari mukan ɗau gorinmu da laya mu shiri don mu kai musu gudunmawa malam idan an kashe mutum a canja matsayinsa cewa mai guru da za a kai guru da za aka yi ai shi ne kallon eh, aka dan ka hari za a kashe shi ba ji ba gani ka kai masa dauki yana kare kansa ka taimake wannan mai mutum amma kar a sa wasu abubuwa kuma da suka saba wa guru da za a nan ba a sami a yi su ba gida wani tsafi tsafi ne ko Sau da aka sai a kiyaye maganin guru da layan a yi tawakkali da Allah subhanahu wa ta'ala kamar da sabai suka yi jihadin su babu irin wannan umman gaba da Allah kai tawakkali ga Allah kai addu'a shine amma kare kai da wanda aka afa yana da kyau ko dan uwan ka ne ka zo ka taimake wannan ku dai insha Allah ko duke sai zuka da zai zama kuma kuce da duna ma da akwai shahidi akwai hadisi kamar kuce da duna dini ya kuwa shahidi don da kashe shi don kare addinin sai ya shahada kamar kuce da duna ne ko kuwa shahidi wanda aka kashe shi don kare kansa ya yi shahada hmm. man kutila duna malihi fa huwa shahidu wanda aka kashe shi don ya kare dukiyarsa ya yi shahada wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahidu hmm. wanda aka kashe shi don ya kare mutuncin iyalansa shi ma ya yi shahada saboda ka ba laifi don ka kare kanka malam ina fama da rashin lafiya na yi haihuwa bakwai da gidana ya ce saboda larurar da nake ciki tsawon lokaci mu tsaye da haihuwa haka shi ne na ce mishi a'a bari na tambaya da kuma Allah ku taimake ni na gode ta ce lalura hmm. idan har akwai lalura din aka kai da ya kwan ai babu laifi hmm. dama mun da ba a so shi ne ba lalura aka kan mutum ce kai ne a nan sun ishe ni suna kawo damuwa da talauci hmm. to wannan kaga ya saba shi ne musulunci ita na ka kira amma tun da har ya ce ga laluran da ake cikin lalura ne tun sun kai da haihuwan ba matsala ba tana da asma duk lokacin da ta haihu akwai matsala ta dauki tun da haihuwa sai su dakatar aka Allah ya wada ya bakwai albarka amin ya rabbal نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بسم الله نعم. نتمنى نمبر 10 وعليكم السلام

ina da tambaya to bismillah tambaya na shi ne sai aka iya haɗa shafayi da wuturi a raka ɗaya ka karanta nasu kuriya sai ka karanta hakurwa malaki da lafi wato ba sallama tsakanin su kenan kake nufi eh ba sallama na'am to tambaya za ta yi daukan fiskal don ya ce a raka a ɗaya ok raka daya ka karanta sabbi ka karanta kuliya da kafirun ka karanta kulwala haka eh. ne wannan witri suna sa ba shi da witri ba eh. kai shi ba witrin ka kuma kai haka babu laifi sai dai wanda ya raka a biyu ya sallame ya sake yin raka ta na witrin ya rika sannan kuma akwai wanda ake a hada raka uku ba tare da an sallame ma shi ma duk da a zahirin su shafa da witri ne amma sun zama witrin wato ka witri da raka uku kenan wanda ya tabbata a sunan manzala sa sama ne

ko zakan kuɗi ko zakan bid kai duk zai fitar ba zai ya aure ba ita zakan bid da kai kan yara kanana da suna cire ana cire musu ba mutum yana da wadata sai cire haka zakka ma ko yaro bai balaga ba yana da kuɗi kama a ce ya gaji kuɗi to zai cire zakka saboda zakka babu wasa ne ba mai taimaka wa alaikum salam ina kwana mana? lafiya kalau ya gaji a azumi alhamdulillah to tambaya na na farko shine idan mutum yana jin liman sallah na'am shin zai fi karatu ne ko kuma zai shiro ya saurari liman ne na'am tambaya na na gaba shine na'am an ce idan mutum kamar ya sadu da matan shi na'am zai sai zai alwala na'am to shin zai wanka ne sake alwalan ne ko kuma zai yi alwalar ne haka tambaya na na gaba ne game da rike hannu eh. ina so a mini bayani to madalla to tambayi ta farko da bin liman mm. shin yana bin liman shin karatu zai yi ko zai shiru ne a danganta mm. idan liman a sirrance yake yi kai ma kai karatu in kuma a bayyane yake yi ba za ka bai ba za ka yi karatu ba sai ka tsaya ka saurare shi to da hadisin manzana sun ake cewa inna ma da limamu juya tamaki hmm. an sanya liman don aiko da shi a karshen ne sai ce wa idza qara'a fa ansitu in ya karanta ku shiru yana karatu a bayyane kenan ku shiru da sahabbai a bayyane masu na yi manzo Allah sai ya hana su gaba daya hmm. an za ce sai dai fatiya daga ba fatiyan ma kana su hmm. amma a sirrance ne sai ka karanta hmm. a bayyane kuma sai ka shi wannan shine sunan sallah mun hmm. bai ta biyo idan mutum tare da iyalinsa da wannan da aka ce hali Mm. alwalan nan zai yi ne wanka ko kuma alwala ai abin da aka alwalan da aka ce ya yi na ji ko ba za mu iya daukan da ya fiska to tambaya idan mutum sa da iyali sai na so ya sake saduwa ne da aka ce alwala a eh. tsakani don ya fi nishadi da maza na sassan alwalan kawai zai yi daga ba kuma zai wankan jana haka da da wani kuma yana nufin alwalan wankan jana ba ne in kai alwala sai kai wankan jana banka wannan ita kuma haka dai sosai alhamdulillah sannan bai ta uku mutum rike hannu a sannan a mashi kamsashen bayani shi ne kabalin to oh, wato kablu sunna ce ta manzan Allah salam don imam malik ma rawaito hadisi a cikin muwatta malik cewa abin nan sabbin sun ce kunna nukumau an yi ga ahduna ne da hujuna na dalilin shura fi shara maza amma gidi an kasance ana umurtan mu maza Allah yana umurtan mutum ne zo yin sallah ya dora kan damansa akan hagun sa a saman kikinsa a lokacin da yake sallah so da aka kabbalu sunnan ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi kuma ya umarci sahabban za su dinga yi mm-hmm. a dauki hannun dama ka dora akan hannun hagu akan zira'i can karshen zira'in ka mm-hmm. sai ka dora hannun kuma saman cibiyan ka ba sai ka yi kan girgi ba mm-hmm. ya tabbata su na mazan sama ko ka ɗauki hannun sai ka damƙe wuyan ka na daman ka damƙe wuyan hannun ka na haka ka ɗora shi ma saman abun nan cibiyar ka ba lallai sai kan kirji ba ya tabbata sunan manzo za su ko ka dauki tafin hannunka na dama ka dora a bayan tafin hannunka na hagu sai ka dora shi akan kirjin ka shi ma ne ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ta yayi kuma haka ne sunan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan yin qabal mustahabbi ba wai wajibi ba ne saboda manzala sa sama ya koya wa wani sallah almusiu salatan wanda ya sallah ba sai nan ba da ya gama koya masa sallah irin sallan da Allah yake karba sai bai ce masa ya kabaru ba wannan shi na sai sallah ko ba ya kabaru ba ta yi mm. to amma ai kabarin kuma shi fi mm. to ma malikiya wasu daga cikin malamai malikiya suka ce a yin kabarin makaruhi ne a sallan farilla mm. sai dai a sallan nafila to sai wannan ya fi shahara a masan malikiya amma mazhaban imam malik ma na fahimta ta wani imam malik an kabarin sunna ne don shi ya rawaito a cikin mawasa malik amma cikin mu da wannan da aka tambaye dangane da qabdu qabdu shine mutum ya kama hannunsa haka to sai yace na fi ganin a yi shi a nafi to abin da mamma ne ke nufi ka kame hannun haka kamar ka jingina da shi yace to kai a fi akan a farilla ba ta nufin wazo ba wadau shi ne ka dora hannu ba tare da ka ba dama abun kana biyu ne akwai rike hannu akwai dora hannu kan hannu kawai ba tare da ka ma to imam mali har yaba duniya kan ku yake ma'ana ina dora eh, hannun dama akan hannu ina wadau mm. kuma shi ruwaito a cikin mota mali kan sa bai ba guda mm. to saboda haka wannan shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi kuma shine abin da imam mali tafi akan sa akwai lokacin da sarakuna kan samu sakani da sarakuna su faɗan wato ji ciwo sai zan ba ya iya kabarin yana sakewa amma kabarin shi ne sunna kuma ne wanda malamai muhakkikun daga cikin alul ilmi haka na mazhab malikiya suka rinja kamar ibnu al barri hmm. al-andalusi wanda ya sharhi muwadda mali a tamhi. ya zo kuma ya sake daukan fiqhun mali fiqhun muwadda ya sake yin sa hmm. wato ya sake masa littafi na musamman shine istisqa wanda zan yi takikin sa mujalladi talatin. Hmm. ya jihar da yin kabar sunna ne haka nan ibnu al-arabi kuma ya hakamu qur'an da kuma ne daga cikin malikiya yana da sharhi muwadda mali shi ma kafas. shi ma rinjayar da yin kabaru shi ne suna kuma malami ne daga cikin malamin malikiya in ka duba tafsirinsa na inna ina sabbin rabbi ka wan har tafsirin wan har ina ya kawo magana kabaru kuma ya nuna cewa suna ne yin yin kabaru a cikin tafin sa aka kura to da aka diyuwa daga cikin malamin malikiya sun tafi cewa yin kabaru suna ne duk da cewa yin ba sunna bane shi fi shahara a mazhabali Allah ya saka da to na gaba bismillah muna ji assalamu alaikum wa alaikum alhamdulillah amin ya rabbal alamin akwai addu'a da ake ne yayin to da ta zo shikenan yi na kuma yawwa na ji sannan tabbai naka nawa ne yawwa sai mu sai shirin da zamu yi na idan mutum zai layya aka ce makaruhi ne ko haramun ne mutum ya yanke farcen shi da gashi na nan misali malam kamar jaba ta tafa guda na sai ta zubar da ruwan ka wanke gudan in ka sa ma za ka sake sun wannan warin za ka daina amfani da kudane ne sai warin ya daina kukuwa ka wanke za ka yi amfani na shi ke na ko shi ke na tambayi suna da muhimmanci hmm. farko tambayan addu'a yayin alwala to kafin a fara alwala dai babu addu'a sai dai bayan an gama alwala wani ya tabbata suna manzala su sama bayan gama alwala mutum zai ce la ilaha illallah wa da ula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir zo a hadisi idan mutum ya faɗi wannan za a buɗe masa kofofin aljanna guda takwas wanda yake so ya shiga hmm. sannan kuma akwai don Allahumma abin eh, alama da ni min tawabin wa da ni min mutatahhirina shi ma ya inganta Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin ya ne ya inganta amma wa ja'alni min ibadika salihin wannan ko bai inganta hadisi to da ka ana yin wannan addu'a sannan sai mai tambaya to kafin mu je tambayar nan sharadi ne malam da aka ce in wacce buru ko kuma aljanna din inda su inda bai yi magana ba da karɓar aljanna a magana haka shi a ba wannan a ne dai ba a son magana din akwai wannan mai ibn rushd yana cewa wastazhi bil dhikra ila nihaya da zikiri ka zama alwala ma ko kai magana ba matsala ba to magana shi ta layya cewa ne mutum zai layya a kare yanke farce da to wannan farko ya sani cewa sai in watan zulhijja ya shiga in watan zulhijja ya shiga irin sauran kwana goma tara kai za a ce ma hmm. wato taron kwana tara a idan goma ga zulhijja hmm. ake ake layya to in ya rage sauran kwana goma yanzu yau muna ɗaya da zulhijjan nan hmm. daga rannan ba za ka yanke farcin ka ba ba za ka yanke gashin ka ba har sai ka matukar kana da niyan yin layya wanda ba da niyan yin layya kuma wannan hmm. ba zai an zai yanke kayan in ma hadaya za ka yi kana aikin haji wanda za ka iya yankewa sai lokacin da ka harama ne ba za ka yanke ba wannan mustahabbi ne kuma ba wajibi ba ne haka hmm. ake so sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sai mai ta uku ba ta rada buta hmm. to wanci sai ka ji ainihin yana wani ya ce ya wanke kuma dena to ya ƙara wankewa hmm. sannan kuma ɗayan biyu shin butan ne take wari ko ruwan in butan ne take wari ruwan ba wari shi kenan bai shafi ruwan ba za a za da shi amma in ruwan ne yake wari wannan ka kan tana tasiri ta wannan ruwan mm. tana tasiri a cikin ruwan saboda haka ya kaurace wannan butan mm. a wanke ta a shanya ta har sai ta daina wari kafin a sa ruwan sai a nemi wata butan daban wanda ba ita kadai ba ce ko a nemi wani kwano daban wanda ja ba illa ce mm. to tambaya ta gaba wa alaikum salam na to ya zai ya sai ya sai da gidan ne ko kuma ya sai da sadaka ko kuma dai zai ya yi fara kawo shi gidan in na fahimce ka da ya yi abin yanzu ya ji ba kyau yana so ya tuba o yana sana ba kyau oh, ya karba yanzu kuma ba tuba yake so ya yi ba a yana son ya tuba a kyau shi ne ce mutum ne ya ce kudin ruwa a banki har ya gina gida Ko shi zai rusa wannan gidan ne kwaya ko ya sadaka bai zai ba gidan suna na tun da ya yana dama mm. a tauba su tabi ma kana haka tuba tana rusa duk abin da mutum a baya mm. ko da shirka ne kullin ladina kafaru in yantahu yughfar kuma hasan Allah ta ce kafirai ma in suka hanu da kafircin su suka duba Allah gafarka gafarta musu kar ka rusa danka amma ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala da nadama yasa kai hakan Allah ta'ala sai ya kai maka da niyan ba za ka sake komawa ba kai Allah ya taimake ka tun kafin ka mutu ka tuba kaga duk wanda bai tuba din ba yana cikin hatsari don ba in ka ci shi akwai yaki tsakaninka da Allah mutum zai tashi mahaukaci. Ina jin ayar liban ma karshe ta nuna ainihin mm. falakun masu. Bayan tuntun falakun wasu alaikum. so ala ya haɗin dai duk mutumin da ya samu kuɗi ta hanyar neman su ne haramun ga wannan shi ne ake bambance dukiya ta haram ala biyu ne na ja ba da kafa amma bari ka aka tafsiri akan abu wato akwai ma haruma bi kasbihi akwai ma haruma bi aini mm. ma haruma bi kasbihi hanyar neman kuɗin ne haramun mm. ba asalin kuɗin tsakura sunan su ne haramun ba to wannan mutum ya tuba shikenan zai amfani da su wani kuma in ka ba wani kyauta zai karba shi ma zai amfani da su ko ka dauki ɗawainiyar rayuwar su kuma makaranta su ko tunda su ba wani damu in mutum ya tuba ba har mm. akwai kuma ma haruma bai ainihi mm. abin da tsantsan kuɗin ne haramun mm. to wannan kafa ba amfani da nasu misali yanzu ka saci kuɗin wani sai ka zo ka gina gida haka wannan ma haruma bai ainihi ne to wannan dole ka sai da gidan ka je ka biya masu kuɗi kuɗin su fashi da makami kai kwace kai wa wani ha'intan wani kai wannan wajibi ka sai da gidan ka je ka biya su in baka da wasu kuɗin ban ka sai da gidan ka je ka biya masu haƙi haƙi to kaga wannan maharma bai aini amma maharma bi kasbihi ta hanyar riba kaga kasuwanci ya shigar da riba a ciki ko kasuwanci ya shigar da albush a ciki ko ya shigar da ƙarya a ciki ya samu kuɗi to wannan aiwa za ka mayarwa mu'amala ne a gani ta saboda ka wannan halal ne idan ka tuba ka koma zuwa ga Allah to inda hadarin yake shin za ka tuba kanka mutu ko ba za ka tuba ba da shi sa mutum sai ya nisance su dukan su guda biyu kowanne haramun ka nisance shi kar ka kuskura ka kusance shi tun farko don baka san lokacin da mutum za ka amma wanda ya yi nadama ya tuba kuma Allah zai karbi tubansa kuma zai amfani da kuɗin da ya samu ta hanyar haram amma ba kuɗin da ɗan su haramun bane kwacen su yayi wannan kan sai ya mero mai su kuma an baka kyauta ma haramun ne ka karba don haƙƙin wani ne ba haƙƙin wani ne ba ka ba irin wannan irin wannan Allah ya kayar Assalamu alaikum wa alaikum assalam ana wuni lafiya lafiya kalau eh, alhamdulillah ya haya abubakar ne daga nasara to mala ya haya ka dawo lafiya kalau mala nace yana da tambaya to ni dai direba ne mala na'am akwai wani mutum da yake zuwa da giya na'am da giyar kuma sai ya zura a yano irin yano jan na ji eh, ya zo in ya zura kamar yano sai samu manja kuma sai ya a kan yano dan a manja ne ke ciki dan a dauka manja in ya zo mu kuma sai mu sa a sai mu tafi na'am to mun dade gaskiya muna haka sai daga baya da Allah ya tone firin shi wani direba ya dauka giyar ta tsunkure muka ga to me matsayin mu na to wanda aka yi na baya dai tun da rashin sani ne Allah ta'ala zai yafi hmm. wannan ba ku laifi ba ma tun farko ba ta kana ce ko Ya a tuba kuma kamar wannan amma da karan da aka gane kuma sai a daina dauka masa kwata-kwata hmm. fi ne da fangiya laifi ne haramun ne in baka kai ta ba ina za a ganta a sha sosai sau da haka wala ta'awunu da ismin kuma wal udwa har kai taimako wajen aikin sabon Allah daga yanzu haramun ne ku dauka wanda kuka yi a baya kuma Allah ya yafe tun da a cikin rashin sani ka zo wata hila da yadda an gano musulmi bai dauka ne eh sai a zo a sa manja ba sa manja <laughs> amma dai ga da gobe Allah zai ta haka dai wajeni shafi ya to Allah ya kyauta to bari mu hanka da karshe a yau na ko kuma na ko na zaci wa alaikum salam ba gajiya alhamdulillah ana magana da Muhammad Awal Awal muna jin ka masu tsara tabbatar guda shida guda shida eh, guda insha Allah to gari ba gani ko lokacin zai bar mu bismillah to to wala wala jama'a na farko ne hukunci mai azumi ya sa man shafa ya shaƙi mene? na'am bin haila na'am na'am na'am na'am sai hukuncin ya fi ya tsara masa jini ko ya zada jini. Tawa. Tawa malam. ji tambaya na na na hudu malam na tambaya na hudu ne hukunci mai azumi ne sa dai akan ka ya mene ya sa dai dai irin da ka dai to rana kai eh irin abin da ake tanka kanka na ji eh kai na. tanka na hukunci mai azumi na yalo na jinka yalo na tambaya na na tambaya na biyar malam sai kaji da ne ya kaji a sani ka kaji ce ba kaji a cikin kan na'am da kaji sannan sai kaji na'am sai ya masa da cikin ko kuma shi ya wuce na'am na'am shi da muna jin muna jin ka shi da ne hukuncin

daidai su sai aka nan da amma sai a kuɗin gudun a cikin na ya aka ce zama za ta fita kai in yana da dama ka shi da iyalin ta ko kuma kayan na su zafi ya fitar masa shi da fatan nasa. To. Yawwa mana shi ne wannan tambayoyi na na gode Na ba Malam a lokacin da ne ba tambayoyi ta ba. Ina ganin sai mu ya da ya kuri goban Allah kai eh, Sai ba shi da ita. Eh, Oh, malam mamu ka ya kuri dai na san kana kokarin sauraron mu idan Allah ya kai mu gobe rai da lafiya sai mu fara da su Allah ya tabbata muna da alkhairi a da shi malam bakar Muktar da ya amsa mana wannan tambayoyi sai umul khair da ta sada ni da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu نستقبل شهر بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفرح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار